sanar da naɗa sabon shugaban hukumar Hussaini Magaji da shugaba Tinubu a rukunin naɗe-naɗe na shugabannin hukumomin ma'aikatar kasuwanci. Ma'aikatan suka zuba ruwa a kasa suka sha. Dan rabuwa da barista ji Abubakar wanda jikan Firayim Minista sa Abubakar ta fa balewa ne. Sunana Fatima Usman. A'a ba ni kaɗai ba you can see ai dukkan mu murna muke yi. Ka san shi aikin gwamnati. The only riba da ma'aikacin gwamnati yake samu shine da samu promotion kuma ya samu good welfare. amma dukkan wannan babu a CAC. Shugaban kungiyar ma'aikatan da suka yi shagali gaban helkwatar hukumar a Abuja, Comrade Dr. Ibrahim Kirfi ya ce yanzu sun samu sabuwar fata ta ingancin aiki. Yau yana ɗaya daga cikin ranar da nake farin ciki sosai ba don wani abu ba don adalcin da shugaban ƙasar Najeriya, President Bola Ahmed Tinubu ya mana a Covid Affairs Commission. Allah ya jarbe mu da wani wanda kusan ya fi kowa moran Covid Affairs Commission. An dafa masa amma duk gatin da ka sai na mutum ba wanda ya taba samun gata ya shi da muna tsammani an zaba daga cikin gida ya san matsalolin mu za mu samu abubuwan da ya kamata hakki na ma'aikata za a ba su sai Allah ya da shi din ashe Allah ya bakin hasabibin mugu ne wanda ba su ga ci gaban wani Shi ma majin ƙungiyar ma'aikatan Comrade Shamsuddin Umar ya ce tsohon shugaban ya sauya masa wajen aiki da manufar da bata dace ba. Da aka kai ni birnin Kebbi ba ni da aikin yi sai dai in yi bacci in zauna dukkanmu da ya yi mana transfer sama da mutum hamsin ya hana mu shadul zai yi ba da mu ba gwamnati na biyan mu ba ma aiki bata amfane shi ba wallahi Allah ya ji kan Abubakar ta tafa balewa Allah ka yi masa rahama mun san zuri'arsa mutanen kirki amma sun samu zakka mutumin da bai san halal ba shine kadai a amma wallahi muna daraja gidan nan kullum muna yi wasa Abubakar ta fa balewa Allah ka kai haske kabarin shi amma shi Alhaji Abubakar Garba muna da addu'a gare shi guda daya abin da yayi wa ma'aikatan CAC Allah ya yi mishi in ya yi mana alkhairi ya ce amin Muryar Amurka ta tuntuɓe ji Abubakar don jin martaninsa, inda ya ce ba zai ci komai ba, amma ya yi amanna da cewa yana da shaida mai kyau a duk inda ya yi aiki, da haka tuntuɓi jami'an labarun hukumar. Rashid Mahe jami'in labarun hukumar ne da ke cewa ba wani tasiri da gangamin ya yi. Wannan gwamnatin da take kai yanzu wallahi tallahi ita ma ta rubuta ta cewa ta yi clearance ɗansa daga duk wannan zargin da suke. na ƙaryar da suka suka yi. To duk mutum ya amma amma in haka ne Rashid Mai me yasa ba sabunta masa wadi ba? A wannan kuma to sabunta wadi kuma a da ma lokacin da aka bayar aka ce subject to renewal. Abin da aka faɗa kenan. Ko ba shi kaɗai bane. In ka lura a wannan ma'aikata ta Ministry of Trade ai duka guda nawa aka cire akwai wanda ma shekara biyu da rabi. Hukumar yi wa kamfanonin rajista na daga manyan cibiyoyin da ke sama wa gwamnatin Najeriya biliyoyin naira. Da haka ake ɗaukar wanda aka naɗa shugaban hukumar ya tafi ma'aikata mai tsoka. Nasiru Adamu El Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.